لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu fara karatun wato ainihin shiriniya na alfazazi yau za mu darasi na farko insha Allah mana ya ce bismillah ar-rahman ar-rahim wa sallallahu da suna Allah ne rama bai jin kai Allah ya dadin ya yi ɗaukaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam mai daraja wa ala da alayan sa wa kabi da sabansa ahli tu'a ma tsoron Allah wa hikmi da hakuri ko ka da hankali don alhimu yana zuwa da ma'anan hankali ko zuwa da ma'anan hakuri sai ce khalilai yahuja bil muhassabi wanzila wala tabqiya an haifihi mutahawwala وأكرم به مغنا تحرق منزله أحق عباد الله بالمجد والعلا نبي له على الجنان مبوغ وتتحنيتي نشي wannan rabin baiti baiti guda biyar ne suke haduwa su yi wato kaman a matsayin baiti da yace khalilayya ya ku badadai guda biyu khali shine aboki fadi suna magana da abokanansa guda biyu ko su ne khalilayya ya ku abokane na guda biyu nan an shafe ya kunni da'i ko sai halatta ka ta sa ya khalilayya. za ka iya kiran mutum ba tare da ka sa ya umar ce za mu mu na hau sama? sai ka ce ibrahim ba za ka ce ya ibrahim in ka faɗa sai da wani bamburon amma larabci <laughs> akwai wannan sai a sa ya ibrahim ya zai ziyawa to su ma a laraban ana iya cirewa ba tare da ka sa ya ɗin ba kuma sai alama ta nuna haka a ba hindin fada ta jal alaina فأخبرنا فأنزلنا فنخبرك اليقين بأننا نورد رايات بيضا ونصبرهن عمرا قد دوينا أبا هند معناه يا أبا هند سو ده بيتي أبو هند با kaga da gaba ya masa shi kin an shafe ya ul abin ya ul nidai to ya halarta irin wannan suna da yawa wadanda ake shafe har a qur'ani ana samu inna ma yuridu an li yusiba ankum rijsa ahlal baiti kaga ya ahlal baiti ne sai aka shafe ne ya ne amma duk aka ce ahlal baiti sai wanda ya san nahawu ya san cewa akwai abin da aka shafe hau ne ya to ya halatta Oja kurazi kurazi ku rike wannan fasara hmm, ba ku karkata ba ko ku zama abin nan kurabu ba oja kurazi bin muhassabi a muhassab sunan wani wuri ne wanzila ku sauka a wajen wato aje hutu ratsewa ne yayin eh, an ce aje ya ratse tamurruna diyara wa lam ta'udu kalamukum alayya idan haram tamurruna diyara kuna wuce gidajen wa lam ta'udu ba ku ba don ya abada ba muku magana ba kuna wuce gidajen mu ba ku ratse ba shine kalamukum alayya idan kaga tamurruna diyara ma'ana tamuruna tamurruna bidiyari shi ma marra yana ta'adda ne da me da harfin jarri galiban marra bi biki ko marra alaihi amma an ce marra alaihi galibi abinda ba a iya gani ne marar biyu kuma abinda ana iya gani amma a kowanne ana sa kowanne musamman abinda ba a gani an fi amfani da ala to shi za ka ce tamurruna diyara a diyara na sai a ce mansuru ne binafil khafi wato an cire harafin jarra ne shi yasa ya samu mai nasaba to walan ta uju ba kurate ba to da kalilai ya ku abokaina guda biyu uja kurate bil muhassabi a wani da ake ce masa muhassa an ce a makka ne wanzila ku sauka aure wato wanda ya bi ɗabi'a ne na mawaƙa larabawa idan za su yabi mutum ayyaba manzo Allah ta kuma zai amma sai a fara da zikirul atalal wato ambaton wasu kusai inda masoyinka ya zauna ya tashi to sai ka zo kana faɗan waɗannan kufan kafin ka je ka je kai bayani a kansa don ka nuna kana bege inda ya je ya zauna ma yana da muhimmanci a wurinka sau da haka nan yana yabon yana farawa da zikirul atlal wato shine abin nan eh, abin nan din wani wani muhassab a makka to haka larabawa suke ibn qayyim a mu'allaq abin nan mu'allaq din zabo me sunan abin ne ma mu'allaq alha me yake ifa nafsi min zikra habibin wa manzili fa hawmali fa dubi hawal miqrat lan ya'furat muha lima nafajat hamin janubin wa sham'ali duka wannan suna yi murare ne inda wato ainihin shi wannan ya zauna wa ajemin ruwa nan kuma inda shi wannan abun nan masoyarsa ta zauna Thank you. za ta gona da shi a ɗaya ya ta raka ta? ta goyi ta Thank you. a nan shi alfazari yana son ya bi sunan wato ainihin su mawaka waɗanda suke ambaton atalal wato shine ainihin inda mutum ya zauna ya zama kufayi eh, kamar yake cewa liqaulata atlalin bi burqati sahmadi taluhu kabaqil wajhi fi zahiri yadi dole yake karanta adab ya san irin wayannan abubuwa to yace ku kuratse wannan wurin ku sauka wala tabqiya kar ku nemi mutahawwala majuya wani wuri da za ku juya ku koma an haifihi daga kurinsa wato daga inda yake wannan muhaskas wani wuri ne kamar kwari haka ku je ku zauna wurin kar ku nemi wani wuri alhaifu yana zuwa da ma'anan zalunci ko alhaifu amma nan kwarin ake nufi sai ce wa akrin bihi mamakin darajan ba shine ma'anan akrin bihi ko wannan ma akramahu da akrin bihi ina ji za ku tuna wannan filin abin almadar wa zama sai ce maganan a matsayin wurin zama maganan shine wurin zama wannan kalmomi su ake son ka da irin su huja irin su haifi da maganan maganan wurin zama wa akrim bihi mamakin darajansa maganan a matsayin wurin zama a ce kaje ka a muhaffaf wanda a haƙƙo ibadillahi mafi cancantan bayan Allah bil majdi da ɗaukaka wal ula da dai ɗaukaka al da al ula duk ma'anarsa ɗaukaka ne ta harrahu ya nufe shi manzilan a matsayin masauki tun da manzala kuma shi fi kowa cancantan ɗaukaka da daraja a cikin halittun ubangiji ta ala ko cikin bayinsa ta harrahu ya nufe shi manzilan wurin zama to kai ma ka je ka zauna a wannan wuri wato ka tsaura ka koma ka je kai makwataka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ma'anar ta harrahu ai fasadahu sai ce nabiyun annabi ne wanda lahu mubawwa'u yake da wurin zama a lantinani mafi saukakan aljannatai kaga aljinani jam'u aljanna jam'i ne na aljanna in ma in kace aljananu ya zama zuciya kenan saboda kai ka bambance aljananu zuciya aljinanu kuma aljannatai masu yawa jam'in aljanna sai ce mu bawwa'u wurin zama wanda yake da wurin zama daga naka samu in ka karanta hadisin man kaza ba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maqado minan nar falyatabawwa ya nemi tanadi wurin zaman sa shi ne wurin zama walladina tabawwa uddara wal imana tabawwa uddara ai suka zauna a me a gida suka zauna a garin Madina kenan wal imana kuma suka rungumi wata imani duk da anan tabawwa ba shi yake aiki wajen al imana ba walladina tabawwa uddara wa atanaqu al imana sai aka shafe wa atanaqu din yau ba za a ce sun zauna akan imani ba wanda suka zauna a madina suka rungumi imani kamar alaftuha tibnan wa ma'an baridan alaftuha timnan na mata ingirisin kaikayi wato dabba ce ya kawo mata kaikayi ta fi irin dusan nan sai ce wa ma'an baridan da kuma ruwa mai sani ai ba a il ba za ka ce ruwa ka yi ilfunsa ba so da aka araftuha timnan wa takaituha ma'an baridan sai aka shafe wato takaitu na yi mata ingirisin wato kaikayi sannan kuma na sha da ita ruwa wanda yake mai sanyi to mubawwa'u shine wurin zama ma'anar sa manzil kaga wannan kalma sai ita ma mai wahala akwai bukatan ka santa don ka iya zuba nabiyul azimul qadri bil haqqi mursal yu'allu bihi muskana dibdan wa yunhalu فلله منه وهو أعلى وأكمل أمين لإرشاد العباد موحل حبيب بأقراب القلوب Munabbau. nabiyun shi annabi ne manzala sallama azimul qadari mai girman daraja mursalu abun aikowa bil haqqi da gaskiya kaga yabo yake wa manzala sallama yana da daraja kuma aiko shi da gaskiya shine mai shine alqur'ani wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyumin wa man sha'a falyar qul ja'a al haqqu wa zahaqa al batil shine addini manzala sallama yu'allu bihi ana maimaita sha da shi mudkana illan tun lokacin da yake yaro wa yunhalu kuma ana sha shan farko ma da shi wato in an yi fari akan je wajen manzala akan dauki manzala kuma a je roƙon ruwa kuma a samu ruwan in an sake farin a sake maimaita yu'allu shine sha na biyu yunhadu kuma sha wanda yake na mai farko shi yasa manhal manhal ana nufin wurin shayarwa za a gani cikin littattafan fikihu mai kasaro in ya zo manhal wato wurin da ake tsayawa a bayan gari a shayar da dabbobi ruwa yunhalu ana shayarwa wato ana sha kenan so da aka yu'allu kuma shayarwa na biyu ne manzan kuma ana fita da shi tun yana yaro a roƙi ruwa kuma Allah ya kawo ruwa saboda an fita da shi don matsayinsa a wajen Allah ta'ala falillahi minhu mamakin darajar manzala ta sama shi ne ma'anar falillahi min wannan shi ma madahu ne ya bori ai falillahi daru mamakin darajar manzala sama wa huwa a'ala shine mafi ɗaukaka wa akmalu mafi cika a cikin mutane Aminu amintacce ne bi irshadil ibadi domin shiryar da bayi muwahhalu kuma abun cancantarwa wato muwahhalu shi mazuwa ne ya cancanci ya zama aminun amintacce li irshadil ibadi wato wajen shiryar da bayin Allah Allah ta'ala ya ganshi amintacce ne sai ba bashi manzonci don ya zo ya shiryar da bayin Allah kuma wannan sun lakabi ne na manzon sama al-amin tun lokacin mai jahiliya tun ma ba aiko shi zuwa ga al'ummarsa ba suna cewa shi amintacce ne kamar yadda ya faru a wato lokacin ginin Ka'aba sai ce habibun matsoyi ne kuma habibun abun so ne habibun ma'anansa abun so ku bambance wannan shi ma akwai habibun akwai muhibbun muhibbun shine mai son kana son wani an ta muhibbun da amma habibun kuma ana wanda ake so kenan kace ana habibun ilai yana so na kenan habibun ma'anansa mai mahbubun domin fa'il yana zuwa da ma'anan maf'ul in kace qatilu ne ma'anansa maqtulun wanda aka kashe jarihun ma'anansa Majaruhun wanda aka jiwa rauni to haka nan habibun ma'anansa mahbubun to da aka da mahbubun da habibun duk ma'anansa ne ma'anansa ɗaya ne amma an ce muhibbun kuma to shine mai so ke shine mai so shine ibn qayyim a cikin fawaid na sai bambance ma ahabbani lahu da da ma a ahabbani ilayhi ma a da lahu me ma'anan ma a da lahu me ma'anan ma a ahabbani ban bambance shi yana da wahala Nan ba kuɗi kila ba ka iya ba yake ma'anan ma a da lahu mamakin son da nake masa ma a habbani ilaihi ko mamakin son da yake mini sai ga a huwa ahabbu ya min kaza to dai bambance bambance shi kansa ya burge kansa saboda abun nan wa'annan lugogin da ya warware ba ƙananan luga ne. sai ce wa kana shekuna idza takallama fi misli hadha a al-adab al-ujab ce amma malaminmu shekul islam ibn taymiya kenan in yana bambance maka irin waɗannan abubuwa na larabci sai zo maka da mamaki mai ban mamaki mamaki mai ban mamaki to shi yasa wani lokacin bambance wasu abubuwa na lugha sai kaga malamin shari'a su suka fi iya bambance su ma fiye da malamin lugha din da ka samu malamin usuli yana fiffide maka kalmar larabci sai ka yi mamaki in ka shiga da tattafiyan luga ba za ka samu ana fiffeɗe suka ma haka so da sun yadda cewa sanin larabci shine hanya ta gane ilimin shari'a to habibu ma'anarsa mahabubun abun so ba wanda ake so ba wanda ba wanda yake so ba wanda ake so ne to habibun shi manzo sama abun so ne abun so ne a wajen Allah abun so ne a wajen al'umma sannan munabba'u abun bawa labari ne bi asrarul qulubi da sirruka na zuciya wato Allah ta'ala ya kan masa wahayi ya ce masa wannan munafiki ne imanin sa ba na daidai bane kaga abu ne a zuciya to in Allah ya masa wahayi yana iya sani amma in Allah bai masa wahayi ba bai sani ba bai sa abin da ke cikin zuciya zuciya wani wajen manzo Allah ta sama bai san gaibu ba to munabba'u abun ba wa labari yace afaban nada ya zuba kyauta kai ban zubawa kaga afaba koranyawa ne annada shi ne kyauta afaban nada ya kuranya kyauta faizan kuranya yana bayarwa ba lissafi wa amala sadatan ya aiwatar da mashi wato ya yi yaƙi kinan ga kyauta ga me ga jarunta idan aka same ka jarumi mara tsoro kuma aka same ka mai yin kyauta to ka gama samun ɗaukakan duniya gaba ɗaya? sai za ya ce afaban nada faizan wa amala sadatan ya aiki da mashi yayi yaki kenan wasa bi zakal khalqa watasal halka shugabanci halitta bi zaka da wannan kenan da jarunta da ne da kyauta ake shugabantan wato mutane bi bazzin wa hilmin sada fi qaumihi alfata wa qawluka alaika alayka yasiu ka zama mai kyauta ka zama jarumi yake ninan wajen taushi wa shiddatan da tsanani shi jarumi ne ga tsanani wajen yakan kafurai sannan ga alheri kuma sannan ya samu ne ya samu ɗaukaka ya shugabanci jama'a fa ya habbaza madalla da wannan wato mamakin wato daukakan manzo Allah sassama min hunaka liman sha'a ga wanda ya so umdatan ya rike shi a matsayin abun tokaro a matsayin dalili na addini sa ko na daukaka yace imamun shugaba ne li rasulillahi ga manzonin Allah bad'an tun farko wa audatan da koma tun dama shine shugaban manzonin Allah haka a lahira ma shine anan duniya yayi isra'i da an yi isra'i da shi a baitul maqdis ya limanci manzonin Allah gaba ya zama shine limamin su kaga shugaban su ne wa audata in an koma zuwa ga Allah a lahira ma shine shugaban su yace ana sayyidu waladi adam yawmal qiyamati wala fakhar ne shugaban yan adam ranar kiyama babu alfari shine farko wanda za a ba ceto shine kuma jagoran su a lahira ma bihi yuqtamu dhikru da shine ake cika yabo aljamilu mai kyau wa yubda kuma ake farawa in ji ana maganar yabon mutum an fara da mazan Allah to an gama sallallahu alaihi wasallam shine farko shine karshe azzikiru anan ana nufin as-sana'u sai ka rike wannan ba an bato ba yabo to da ubangiji ta lati wa innahu la zikrun laka wa li qawmi qur'ani daukaka ne a gare ka da mutane ka ba wai an bato ne a gare la zikrun laka wa li qawmi haka nan wa rafa'na laka zikraka mun daukaka yabonka mun dauka da haka azzikiru yana zuwa da ma'anan gargadi da tinawa da tinatarwa da kuma wato yabo to anan ana nufin yabo ne in za zaka yabi wani to in ka fara da magana ta kuma ka gawa shine farko shine ne mai karshe sai dai wani ya biyo bayan ka to za mu tsaya na a gurguje kenan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullah na ganin sati mai zuwa za mu yi mai yawa za mu dinga tsayawa a yan mintocin da za mu ba kowane mai kafin insha sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim akwai mai tambaya ko a tafi kawai lokaci akwai za mu yi kokari ya zama ba za mu kai wannan tafiyin ba insha Allah fi durusil qadim ماذا نجد له ربنا يا